وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا ba ƙarancin bayani ba ne ya kange kafirai masu taurin kai da yin imani da abin da annabi muhammad ya zo da shi hakanan ba shi ne ya kange su daga neman gafarar Allah a kan zunubansu ba, don tabbas an buga masu misalai a Alƙur'ani, hujjoji bayyanannu sun zo masu, kawai abin da ya katange su ne neman a saukar masu da azaba irin ta mutanen da suka gabata, da ganin azabar da aka yi musu alkawarin zuwanta.